wadan da za a yi zaɓe bayan sayyidina umaru an yi magana da sayyidina ali an ce za mu zaɓe ka amma ka zama khalifan manzon Allah bayan umaru amma da sharaɗin za ka biyar da mutane hukuncin kitabu wa sunna da sunnatu abubakarin da sunnatu umar to sai ya ce zan yarda tafiyar da al'umma akan kitabu wa sunna sai ya yi shuru bai magana akan matakai guda biyu na sunnan abubakar da sunnan umaru ba shi a ganinsa dukkan sahabbai gaba ke daya suna bukatan wani abu na ilimi a wurinsa shi baya bukatan wani abu na ilimi wurin kowane sahabi sai na riba, annabi yana ce ana madinatul ilmi waliyun babuha ni ne birnin ilimi na Allah aliyu kuma shine kofar wannan birnin idan wani hukunci ya tahi zamanin abubakar ko zamanin umaru ya rikitar an nemi warware shi cikin sahabbai ba a samu ba sai a nemo sai na ali da an nemo shi an zo an masa bayanin abin da ake so yi bayani a kansa nan da nan sai ya warware filla filla filla kuma ya jawo ayoyi saboda haka sai na wurin Allah ina roƙonka duk wani rikici na addini wanda zai dame ni kar ka kawo min shi in aliyu baya kusa in za ka kawo min irin wannan allah ka bar aliyu yana kusa saboda haka ne bai ce zai biyar da al'umma akan sunna abubakar da sunna umaru ba aka ce to komo nan ka zauna aka jawo sai na usmanu aka ce za mu naɗa za mu nada ka zama khalifan manzon allah bayan umaru amma da sharaɗin za ka biyar da al'umma akan kitabu wa sunna da sunnatu abubakarin da sunnatu umar ya ce ya yarda ka yarda na yarda zan biyar da mutane akan kitabu wa sunna da sunnatu abubakar da sunnatu umar to sai aka yi masa mubaya